سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yau ishirin ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi Sallama, dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka a duniya da lahira don bikin sunayensa ɗan abin da muke so mai tsokaci a kan a daidai wannan lokaci gaje mai albarka wato rige-rige ko maza-maza wurin kyawawan ayyuka tun kafin kofa ta rufe wa mutum inda duk wanda ya mutu kofa ta rufe saboda haka nan saura ne mai kwaki duniyar ta kare ko kuma ana zaman zama kofa ta rufe to dole mutum ya ga me ya gabata mai hikima na tambayar shi ce ma za qaddamta li ya kamata a kullum ka dinga maimaita wannan tambaya ne ko a rayuwa na menene yi wa addinin Allah kuma menene ke wa addinin Allah kada kullum a shagala ci sha aure daga na sai dare dare dare dare ba zai kai mu ba saboda kanan waɗannan mu'amaloli ne da suka sama al'amari ne ya gudda mu tsaya mu game muka gabatar mutuwan nan kwasa take musamman waɗannan tuntuni ana yi amma kwanakin nan an fi ikin wata mutuwa ta fito daga ce gawa ne a ofis ya karya ya san kuya kuma sai dai gobe wancan ya fita za shi masallaci dawo da shi wancan ga shekaru yadda ake haka dinnan wata rana mutum sai je iji a kan kwam abin ya tufe da shi to nan ko wurin nan da za a je babu yadda za a yi iyaka a yi tanadi kawai mutum ya ga menene ya gabatar wa addinin Allah ya kamata mutum ya yi maza maza ya riga mutuwan nan kafin ta zo ya ya gabatar da wasu abubuwa da za su yi masa amfani a can ga dai maganan gurguje godiya ta tabbata ga Allah mahalicin kalukai wanda ya yi umarni wa bayansa su yi tanadi domin wannan rana ta ƙarshe wannan tanadi da ayyuka gari ayyukan da aka yi su saboda Allah aka yi su irin yadda annabi ya bayyana su ya hana musu shagala da ɗauke kai da shagaltuwa da karikitan wannan duniya na tabbatar babu wani abin bautan gaske sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya a gare shi kuma hakika mai rabo shi ne wanda ya da'a ga Allah da kiyayi saƙon Allah mara rabo shaƙi kenan kaɓaɓɓe shi ne wanda ya saba umarnin Allah na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah kuma annabi Muhammad jakada ne na Allah annabi ne wanda an gafarta masa abubuwan duk da suka gabata na zunuban in akwai kuma wanda yake tasowa ma nan gabansa in ya kai masa inda zai auku amma a haka kaga irin tanadin da yake yi yakan tsaya da daddare ya yi sallah har kafarsa ta kukumbura ta fara fashewa na tabbatar ba za ka ce ya zake ba in ka ce ya zake to kai ba abokin magana mu ne ba sahabbansa sun yi haka amma in muka samu na annabi kawai sai mu kyale saboda saurin lokaci ba da haka ce sahabi ka zama sahabi ka zama sahabi ya wance ka zama sahabi ya wance ka zama to amma tunda mun samu na annabi mu bari haka ba nan gurin muke ba muna da yi roƙon Allah ya daɗa tsira da aminci a gare shi da alayensa da sahabbansa wanda suka biyo shi suka yi koyi da shi mazansu da mata fi fi'il ta'ati wa sallama tasliman kathira bayan haka al'umma na cikin masallacin nan mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma mu sani annama amwalakum dukiyoyin da ke hannunku da wannan ‘ya'ya da suke gabanku na fitina ce wata ba sai ya iya zama su zama alheri suna zama fitina ce haka Allah kira su Allahu inda hu ajrun abi sai ka ga annabi Ibrahim kafin a mayar da shi Khalilur Rahman sai da aka cike soyayyar ɗaukar zuciyarsa ya cika komai wannan ka'ina zuciyarsa ka ta je yanka shi shi kenan kuma bisa muda da inni ara fil manami anni ɗauka. na gani a bace na yanka ka ita ai umarni ne daga Allah if al matuma ni zan baka da goyon baya ba sai ka sha wahalar kama ni da daure ni ba gari ya sa shi a gaba mu je wurin yanka ice huje ya je ya kwantar da shi zai yanka aka ce tsaya saddakan Ka kai gaskiya ka gaskata mafarki Allah ya fanshe shi da abin yanka mai girma saboda haka nan daga nan aka ba shi marhaban Lahi, babu wani abu a cikin zuciyarsa sai Allah kawai babu dukiya babu 'ya'yan balle mata to wannan walaqad wasafa wasafan Nabiyu, annabi mu annabi Muhammad manzon rahama ya siffata mana wa'annan fikintinu wasafan da aikan irin wani siffatawa bayyanan ne baro hazihi kalimatun nabawiyya ku yi nazarin waɗannan kalmomi ne da suka zo daga annabi labarin ya zo daga abu huraira Allah ya daɗa masa yadda yace lallai annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana badiru bil a a'mali ku yi maza mazan ayyukan alkhairi tun kafin wasu tsiyataku bakwai su auku su wannan tsiyataku guda bakwai suna kewaye da ku Kowanne tsiya a cikinsu na ɗauke mutum daga bautan Allah na ɗaya dai babu abun da kuke jira face illa faƙaran man sigir talauci kana fama da yunwa in ba tauhidi ne yi wa mutum tauhidi ba sai ka ga wajen hada-hadan abinci an dakatar da bautan Allah yau za ka ga mu mu'uzami waɗanda ba su shigo cikin masallaci ba hada hada neman abinci wani na nan na bukata wani kuma shagala ce ko kuma wadata wanda za ta ɗauke mutum hankali tana zara ga mutum ana ba san Allah da shi ana shiga da shi ana fita da shi in ya faɗa wani kwarin siyasa sai ka ga jininsa yana nema iwada ba ana neman su ya taimaka ne ba a ya zo a bautata wa Allah tare da shi sai ka neme shi babu au haraman mufnidan ko tsufa wanda ke rikici da cikin gaba daya au mautan mutushisan ko mutuwa mai yanke komai au dajjal ko kuma wata fitina ta dujjal mugun labari kenan wanda baya nan yanzu amma ana jiransa zai zo bai bayyana ba ko tashin kiyama shi ne abin da ya fi komai ɗaci za a za su guda bakwai imamu zai ya rawaito hadisi hadisi ne komai kyau wa ha huwa nabi dai a wannan hadisi ga annabi ya hosoka ya musulmi na jan hankalinka alakina mil wakati ka yi amfani da lokacinka wannan rayuwa ta tsaya ka ci gajiya wastifmari al'umuri amfana da wannan lokaci da kake ciki fil amali salih wurin aikata ayyuka na gari wal muttajarir rabih da wannan fatauci mai riba yana cewa babiru bil a'mali saba'a. kullum ka kwana ka tashi da wannan kalma mu mamarra sa'ati ku yi amfani da waɗannan awoyi wallayali wal ayyam rahimakumullah labari ya zo daga hasanul basri Allah ta jika shi a cikin waɗannan munasabobi in yana magana dama shi ne ke ce magana sai da kafan annabi ina cewa laisa yawmun ya ati min iyamin duniya illa ya takalla babu wani wuni da zai zo daga cikin waɗannan wuni ne na duniya kowanne wuni yana magana ba a cikin magana ne yana cewa ya ayyuhan nasu inni yawmun jadid yuni ne sabo wani nan da muke cikin sa yau ba a taba yin sa ba kuma ba za a ƙara yin sa ba shi ka ne wa inni ala ma ya amalo fiyya shahidu ni ina shaida kan duk abin da ake a ciki na ko alheri ko sharri wani zai ma shaida in ya tattara ya tafi aina za ka gan shi balle goge wa inni law qad garabtu ghuibat ash-shams ni da kuke gani wani nan inda rana za ta faɗi lam arji ilaykum ila yawm qiyamah sai da zo muku da abin da kuka aikata na wuce kenan wani maganan daga gare shi yana cewa annahu kana yaqulu ya ibn adam dan adam kama yace na'am al-yawma udayfuka wannan nan bakonka ne wannan wani da muke da shi na wannan wani juma'a nan na ashirin ga wata rabiul awwal sai jira dubu kaza da kaza ko bako ne ba ta yau in yi shi kenan waddaifu kaga kuma ba bako murtahilun tafiya zai ya hamaduka ko ya zammuka zai tafi da yabanka in ka aikata alkhairi ko tafi da zarginka ɗan kare rashin mutunci to haka wani zai tafi yau wanda izo juma'a da wuri wani nan na masa shaida wanda izo daga baya ko sai da aka fara ikama wannan zai masa shaida kai baka zo juma'a ba sai da aka fara ikama kai kuma ka baro gida tun sha biyu fila wani sha ɗaya ba akwai ne zuwa goma ya san ba za a yi sallah ba sai wajen gaba da ƙarshe ɗaya amma yana sani sai ba za a yi sallah da wajen ai na san shi na zo ne neman yadda Allah in nemi gafaran zunubaina in nemi ainihin lada wannan wani ɗin an ce ana ba da lada da yawa to wani zai ma shaida ko ima mummunan shaida wanda bai je juma'a ba ma ba lafiya lafiya zai sai ba kai juma'a kaza ba ni a cike na ba kaza juma'a ba wa kazalika laila haka da ranka in kai kiyamul laili shi daren ne zai yi shaida idan ka kwanta ka dinga bacci sai da asuba ka tashi wurin daren zai ma shaida in ba kai sallar asubahi ba a masallaci shi kiran zai maka shaida shi kadai ne kwallin kwallaren in ya wuce kuma sai dai sai dai gobe kiyama ku hudu to banda wannan gargaɗi da wani ne ke yi banda wannan duk shimfiɗa ne na magana nan annabi ya kalli wannan abu ya ce kun ga ba wa ha huwa nabiyuka ya manzanka ɗan adam ya da'uka babiru a a'mash wannan kaga wata wasiya ce wasiya ce da annabi wa al'umma fa dama bai bar wani alheri sai da gaya mana to daga cikin wannan alheri ce kun ga ku ɗauki mataki komai ya kusa karewa وفي هذا الحديث أولا حديث الأمة النبي أشار النبي إلى أشياء متعددة يا من إشارة أبو هو ما صدامة وجن غدا بقي خدا بأي ورور صدقاء أو خدا تكيشة تكيشة yambaghi lil insan ya kamata ga mutum mai hankali an yi badira bil a'malis salihah ya yi maza-mazan ganin ya gabatar da abin da ya dace a gabatar hazaran Minna. faƙala badiro bil amali saba ni ina nufin wannan magana ta annabi saba a kawashiya akwai bai bakwai kullu ha muhidatun bil insani duk suna zagaye da ɗan yuksha an tusibahu minha ana tsoron waɗannan abubuwa su lullube wa na farko da na biyu alfaqarul mansiyu talauci da zai mantar da mutum ibada ma da wadata da za ta zakalkalar da mutum annabi yana cewa hal tanzuruna illa faqran mansiyan aw ginan matfiyan magana sai ka ga wannan kalmomi guda biyu za ka manta su ba ko ba a rubuta ba ko da ka yadda ake maimaita abu biyu talauci mai mantarwa wadata mai sa mutum ya zakalkale wannan magana kan da ce kaga guda biyu in baka rike sauran bakwai in baka rike waɗannan guda biyu za su riko al'insanu ɗan adam din da sa annabi wannan magana ɗan adam bai na halai ne bin nisbati riski yana tsakatsakin ko biyu dangane da arziki Faratan wani lokaci ɗan adam kan samu kansa ya gode shi Allah azza wajen da sai ga Allah ya buɗa masa wa yamudduhu bil mal taimake shi da dukiya wal banina da yaya dukiya yaya ba wani jarrabawa ce jarrabawa ce wal alu da mata kai wal kusuru hatta gidaje da abubuwan hawa motar da ake so ita zai hau gidan da ake so irin su zai gina walja daga Allah taimake shi da alfarma in yace yana neman a yi sai ka ga an yi shi ba mai mulki ba amma kusan ya fi mai mulki wa gairi zalika min umurin gina wannan al'amura ne na wadata fa idza ra'a nafsahu fi hadhihi al in ya tsinci kansa a wannan matsayi to sai gyara Allah fa innahu yatawbi a ga girman kai ba kowa ne zai shiga wannan matsala ya sha ba daga inda ya gan shi a wannan matsala to sai dinga yi wa mutane kallon biyu abu da yana da kamar mutane suke jefa kansu da gangan shi yana ganin akwai wata hikima ta shi da ya sa ya samu haka wa ya hau hawa wa ya takabbar wa yastankifu ma an ka kaga ina kyaman bautar ko wurin bautan Allah idan su ta kama dole za ga ya tsaya gefe yana kyankyanin bayan masallacin haka ike kallon mutane nesa nesa shi daban yake alali ba komai ne ba shi haka Allah ya faɗi shi كلا هذا رجع وزجر إن الإنسان لا يطغى أن أدم ناس يكن يجرم كي ba komai ya sa shi girman kan ba an ra'a hustagana ya gan shi a wadace ga mata ga ɗaya da dukiya da gidaje ga faɗa aji wani hannu na shahidu a wannan magana za ka ce hmm, sai ka gano wani fila ma ka ce to a gaskiya wannan maganan tana kaina ya ka adalci ni ma ina da irin wannan tunani in kana da rabo sai ga ga inda rabon ka kariyo ka san kai ba kome ba ne ba asalin ka mane a yanzu cikin cikin ka tashi an karibin in ka mutu za ka zama muke mai ɗoyi bayan kwana kaza in an duba tsutsotsi ba a samu kwa na aka fata kuma yana girman kai ba wanda ka fi in fifita ne da takawa ake fifita in akramakum inda Allah ya takaku نشاهد gina الغنى قد يكون سببا للفساد Wadata a wurin wasu kan zama dalilin lalacewa. najidul insana fi hali faqarihi sai mu kan samu mutum a halin talaucinsa mukbitan ila rabbihi za ka gan a masallaci za ka gan wajen hidiman addini za ka gan a majalisun ilimi za ka gan shi yana roƙon Allah za ka gan shi ina kasantar da kai za ka gan shi ina juyayin mutuwansa mukhbitan ila rabbi muniban ilaihi mutawadi'un nafsi mai kankantar da kansa habaye fa idza amadahu Allah bil mal idan Allah ya buɗa masa abun da ya buɗa masa istikbara wa aqadahu ginahu wadatan sai ta haukatan da shi tamkar ba shi ne jiya yake kaza ba ko kishiyan wannan fakaran mansiya talauci alfakaru ƙillatu za ta liyari ƙarancin abun hannu bihaitu la yakunu ma'al insani malu inda mutum babu malu tare da shi wal fakaru yunsil insana masalihat kathira talauci na mantar da mutum alheri da yawa li'annahu yashtabilu bi talabil rizqi don kullum ana nan kan neman abun da za a fara baki an ashiya a tafira ta humu wa haga shay'un mushahad wa illam yakul lil insani asimun idan mutum bai ba yana da wani burki na takawa ba da haru iman in mutum ya talauce sai ka ga imaninsa ya rushe wa yazillu sabil ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر وان يسا كذا النبي يكن مثلي بكافر بكلوشي دون كسان تعرفك كافر كلوشي جيكا شيء اللهم نعوذ بك من الفقر والكفر ومن الكفر والفقر ولهذا يخشى على الانسان دنهك انا ومتون صورو من هذين الحالين اي حال halul awwal alfakar, faqr halul thani ko kamar yadda aka magana al wal faqr waɗannan hanyoyi ne na halaka yasa annabi ce ku yi hattara da su ku tsaya ku yi maza maza ku bautata wa Allah tun kuna da ɗan abun hannunku tun kafin wannan talauci ya faɗo domin a koyaushe mutum na iya arziki na iya tsayakewa a koyaushe إما الغنى المطغي a الفقر المعصي in ba katanga mutum ya samu ba to talauci na haukata mutum ya riddar da shi eh, mai arziki mana iya jefa mutum a mahalaka amma idan lahu alal abdi amma in Allah ya kyauta wa bawa bigin Allah ya wadata da ba ta samu tun girman kai talaucin da la فهذا من سعادة الدنيا وقد وردت أحاديث كثيرة hadisai da yawa sun zo tam dahul faqara za ga wanda ya yi shi da talauci ya haƙuri a talauci na za ga kamar in ka jana ta suna da kaza suna da kaza kamar ka ce kai Allah mai shi ne talaka ko kaya kin ka ce in Allah ya yi ka mai arziki tsaya a nan in Allah ya yi ka talaka tsaya a nan haka Allah ya zaɓa mu nemi aljanna a wannan matsayi naka hadisai da dama suna yabon wadata mai takawa wanda ke bai da girman kai koyayye walaisar Sa'adatu duniya bi kifatin ba arzikin duniya ba yawan dukiya ne ba yau mutane sun makace gani suke arziki shi ne arzikin duniya yawan dukiya shi ne arzikin duniya ga dukiyan nan muna da ita zaman lafiya addini takawa shi ne arzikin duniya ba ka da shi amma ka haƙura amma wannan na da shi yana nema ya kashe wancan ya kwashe yana ma kashewa wannan na wannan kaza wannan na wannan kaza ina arziki dukiya ba ita ce arziki ba shi isa ku lura da aina Allah ce man amila saliha mutumin duk da ya aikata aiki na gari idan aka sai maka aiki na gari ya cika abu biyu abun da aka yi shi saboda Allah ko ba aka yi shi irin yadda manzon Allah yi bayani wannan shi ne aiki na gari min zakarin babu bambanci namiji ne ko mace wa huwa mu'minun amma fashar yana da imani to Allah ce yadda huyyannahu wallahi za mu raya shi hayatan tayyiba kuma duk ƙasar da ta kasance haka aka ce mutanen nan suna ibada kuma suna da imani to za ka samu ƙasan kuwa za ta rayu ƙasa nitsatsiyar nitsatsiyar don za a samu tarbiyya da akwai addini za a samu tsoron Allah wani ba zai iya neman abin wani ba kowa yana ta kai ta kai ya zan tsira gobe kiyama to ko kasa za su samu nutsuwa amma muddin babu addini a ce kila za a yi amfani da kuɗi za a yi amfani da tsaro za a yi amfani da ba addini ba imani babu tauhidi babu kaza mustahil sai dai a toshe can can ya barke a rakito can shi ma ya barke shi bala na jaziyannahum kuma can in aka tafi lahira Allah ce wallahi za mu saka musu a can ma jarahun a sani ma kanu malu malamai na cewa za a duba aikin da fi ne ayyukan sa sai a mai da su kuma haka kila mutum ya yi aiki wannan mai kyau wannan kyakkyawa wancan mafi kyau to sai a duba mafi kyan to duka ayyukan su sai a duba sai su koma haka sako ai ya sabo ba fassara hayata ya fassara wannan rayuwa a tayyiba ba a yan bufalar yannahu hayatan tayyiba wal ajrul asan shine al iman wal amalu salih وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وند زكى إيمان سكى أيك أيوك ما سكتوا بما وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم سكى إيمان إذا أبند كفكر النبي محمد دومين النبي محمد نيكيا وهو الحق من ربي كفر عنهم سيئاته فرقوا دي zunubansu za a goge danganan Allah zai gyara musu rayuwarsu zai tsara musu rayuwarsu ta zama ta fi kowace rayuwa kyau a ƙarƙashin wannan matsala akwai wani labari akwai wani malami daga cikin malaman addini na farko tabiyai ana ce masa amur buna Obai, Allah ji shi. amur buna Obai ya shiga wajen halifa fitaccen halifa nan na abbasiyawa mai suna almaso ƙala. inna allaha a ad duniya. lan ya dade Allah ya baka duniya gaba ɗayanta fastari nafsaka min ba'daha kasai kanka da fashin duniyan nan daga Allah ba inna Allah astara min almu'minina anfusahum ba wa amwalahum to sashin dukiyar nan naka kasai aljanna daga Allah halifa ya yi shiru wa inni la uhadhiruka kuma nasiha na biyu ina gargadinka lailatan akwai wata dare subahin ka zuwa alƙiyama ɗari shi ne kalma da kalma ta tamakkatu sabihatiha za ta haifo a asubahin ta yau Ta ga wannan rana yi mata tsanari na uku kasum da sigar magabata a tsare take sai dai kowace ta gingima gingima ne sun matsala lahu an hashe fi sai ice masa game da masu gadin sahada wanda ke zagaye da shi san alaman mai baki a idan abin shi far idan na abin shi far ya tsaya a tsaya a kansa ya wuce a wuce da gudu ana tazaza ana mai yake hmm kana nan masu bin nan naka wala ta kara su yi kai da dama bai da dama na na sha faɗi wannan magana abdullahi bin mas'ud Allah ya ji kai ka tsara kofar gidansa sai ya fito zai fita masallaci ya zai fita sai ka tashi shi ya tsaya Ka ce ina ba ko ce za mu taka maka baya Allah ya gafarta mallan maraka ka sai ce to wannan abin da kuka yi kaskanta kaskanta kuka yi wannan kaskanci ne ni ba Allah ne ba arzikin kuna hannun Allah aljanna na wurin Allah wuta na wurin Allah ni ku bi ni me zan muku wannan kankanta ne a gare ku ne kuma halaka ne a gare ni dan da ku san girman kai daga nan daga nan kowa i kama wanshi. ba zai rudu ba bari mu saka maka baya kai ne a fika ana daukan hotuna ana zarya ta gaba ana zarya ta baya ainan ainan wallahi ka rufa wa kanka asiri me gai yace ya yi waɗannan mazaunan nan tare da kai shi nan kalma da kalma wai inni la uhabbiru eh, me yake da sunna ya sun qala lahu an hashiyatihi to ne fa da wasa yace inna haula'i ittakhazu kasullaban li shahawatihim wallahi nuna fadawa ya ba su yi mafa ya nuna fada ya kaga wani nan ba Allah ya kawo ka ba sun ɗauke ka tsane ne don bukatunsu kakan ka ba su hau su ci dogiya kaga ka yi hakarar su fa'anta matsayinka da su kamar wani ne wanda yake rike da kahon saniya suna tasha nono kai kana kankami da saniyan wannan ya sha ya tafi wannan ya sha ya tafi waɗannan su zo gofe ta sha ba dare ba rana kana rike da ita ka tashi sakinta kuma karshen ta sai wancan kabi da kai haka fadawa suke ana wa masu mulki ana wa attajirai shi yau ana wa han malamai zai fi kai gaskata ka abin da ba haka yake ba ya ɗaga ka sama da inda za ka tsammani yana iya kai ka martaba Allah baka mai da hankali ba kuma ba Allah ke nufi ba kawai yi amfani da kai ne samu bukatarsa in ya samu sa kai kuma duk abu da zai same kai ya same ka duniyar ka da addini ka gaba daya kai shi ce to kai tara da su lafi an ka shawara uku abin da ya kamata a Najeriya su ga masu mulki kenan kaga kai amfani da matsayinka kafin ka mutu ka gane zaka addinin ka kuma ka yi hasara ka zauna cikin da duniyan nan babu miƙe kafa sai ga ka aljanna domin akwai wata rana da to kaga fasiyar ta aka kai tashin kiyama duk wani tashin hankali ya taro nan annabi ne wanda Allah ya halitta da hannunsa annabi Adamu ya sa masa rai da hannunsa sannan yi masa wani intabiyu ce mala'iku gaba ɗaya su faɗi su gaishe shi a je aka same shi sai kai ne uban duka kai ne Allah ya maka ba, ka je ka yi magana wa Allah a zo a yi tashin kiyama ke ni ku yi rai ba zan iya ba wane ni na taɓa laifi ku tafi wurin wani nan Allah ya ga sanya charko charko sai ku tafi annabi nuhu shi da shi zai iya ni ba ban sani ba amma ni kan ba zan je ba akai ka ka hankalin ta kwanta gobe kiyama kafin ya ba kwashi annabi yana irin wannan ba maganan wacce ba so mu bi ba mun bi ta za ta yi mana tsawo ta saboda kanan ga annabi to kai ma ka ji tsoron wannan wani su kuma nan na kusa da kai wallahi zai su alaka ka su halaka ka su ci abinci kai kuma ko oho da abincin kan da lahirarka da ka san fi da ita su dai samu biyan su saboda haka nan shugaba fattakillah ka ji malaman Allah ka ji tsoron Allah fa innaka mayyitun wahadaka idan ka mutu wannan dogaran ba su zuwa kabarinka iyakacin su je rakiya karshen ka a wurgo gawa kama kasa wajen birne ka ana gaba wa kowa gida ya yi wa mu wa da ka kai kai za a ci tsaye ka maka bincike wa mabaqutun wa da ka kai kai za a ta da kai ka san wani abu walan wa an ka haula imar ka shay'a nan ba su kare ma komai daga Allah in da su halaka ka. Kala lahu Mansur ice masa a inni da ashabika fa na bihim dun haula'i ka taimake ni to da ɗaliban Allah ya gafarta balan ka bani ɗaliban in rabu da wa'annan yadda ka faɗi waɗannan dinnan kawai abinci suke nema amma ni ina son ka taimaka din da ɗalibanka farar da alaihi sai ya maida masa farar da alaihi sai ce ran kai daɗe kana son mutanen kirki ke eh, a zahiri lahaka a bayyana gaskiya yadda biyo ka ahala idan kai gaskiya masu gaskiya za su biyo ka mutanen banza za su fashe daga gare ka faƙala lahu a raka hada to Allah ya gafarta malam ko kana da bukata ƙala na'am ina da bukata mai yawa kace kuma ya bukatan ka kace bukata na a gare ka in na tafi ka biyo ni kada ka sa kira ni zan fita daga nan kada ka fa wani ba fada ni ne kada kuma ka nemo ni duk ba mamaki a biyo shi da wata jaka ta kuɗi a biyo shi da wani kwali sannan a ce masa idan na tafi daga nan to ka biyo da wani abu sai na dawo wurin ka na. sai na dawo wurin ka Kala idan lanar tafi idan ban biyo ka ba kenan ba za mu sake faruwa ba kala an hajjati sa'alka ai tambaya na kai ne bukata na bukata na da kai daga yanzu ba ni ba ka kan ne sai yanzu da na ka. ban bukatan ka biyo ni da wani abu wannan shi ne bayan Allah to wannan kaga ai badara ila al-amal salihah to mu je na uku a gurguje aw maradan mufsida ko da ciwo mai batawa almaratu yufsidu ala al-insani ahwalahu ciyo na ɓata wa mutum rayuwar shi fa insanu ma dama fi sihha mutum mutum ina cikin lafiya mun munshariha sadr za ka same shi cikin walwala wafi albali tunaninsa wasai Mutanisan yana walwala fa idza usiba bil idan ya kamu da ciwo ba alaihi al'adu duniya ta kan tsoke masa bima ba duk da faɗin nan nata wa zaqat alaihi nafsuhu ran sama ta kan masa shi la yasta'ani summa nasi bai kawar da damuwa tare da mutane wala yanbashitu ila alihi bai walwala ko da iyalai فالمرض إذا يفسد على الإنسان رش الله فيها نباتا ومتمرا Wa ويؤثر صفوه ومزاجه نسأل الله العافية don hatta ibada sai dai a yi ta a daddafe ba don daɗi ba fa yajibu alaika ayyuhal muslim kai maza maza ka yi amfani da wannan lafiya ta kafin ciwo ya zo kaga kai wa Allah wani abu فيجب عليك أيها المسلم أن تبادر إلى الأعمال الصالحة حذرا من هذه الأمور فمن لم يمت فجأة إذا ما متم بيمت قطنبا مريض فجأة kana iya ka zo masallaci na a yau sai dai mai da kai gida za a yi ya iya wa kudu bannan da nake yi sako da ne za a yi ina ji ina kallo na ku sallah ko kuma ma na wuce a gaba yi min sallah a roƙe a ku gama sallah sai a ko a roƙe ku a ce ku dan yi haƙuri a yi masa wanka ku yi masa sallah shi ba kuma haƙura yau kome zai iya idan ba kai ciwo kwatsam ba to mazan kana iya mutuwa kwatsam to wannan kuma ku duba kwanakin na mu dai a masallaci na muna kallon ikon Allah kunan nan muna kallon mutane da suke irin wata mutuwa ku dubi shafi ku dubi wancan dan uwa na shugaba ya je ofis ya gama duka komai an hana masa shayi ya sha shayi yana zaune zai ɗauko maganin alfafa ya sha a jikin teburin ya ne Ya zai dai mu sadu gobe kenan ya wuce to ka kuwa annabi ya yi gaske ce ko mu yi maza maza kafin wannan lamarin rabi'u na hudu au haraman muflidan ko mutum ya tsofa tako alkibar alharamu shine alkibaru fal insanu idza kabira idan mutum ya girma qalat bihi alhaya fa innahu kama qala ta'ala yuraddu ila ardhil umr yakan koma kasan kasa ai ila aswa'ihi wa arja'ihi yanzu inda yake zaune nan zai saki fitsari nan zai saki ba haya sayar ta haiko fatar rajin wannan mutum sai gaya da suke allari a haɗaho min akalin rijali wanda ka fashe daga cikin masu fasahan mazabe ya rije o hatta ya kona misila sirya an sa in yi zai wane ne kai ne sunanka shi ne wane ولذلك نجد أن الذين يردون إلى الأرذل الأمر صوفين ده سكن كوما كوما بايا رايوا من كبار سن يؤذون عليهم sukan wahalantar da ‘ya'yansu da iyalansu a shadda min ida isgari. Jinjiri in yi fitsari ko yi kashi kwashe shi ba wahala, amma kaga duk tijo ko tsohuwan ka saki fitsari ka saki ba haya ita kanta ɗaukanta kafin a ɗauka a juya ta nauyi ne a ɗauka a goge za a samu lada a wanke a canza mata wuri wannan kayan a kwashe a je a wanke a zo a shimfe da ana jira kun ga ainihi sa annabi roƙa ya Allah kaskama yadda ni irin wannan rayuwa من من أن وقد استعاب النبي النبي يعني مثالي بين أن يرد إلى أرذل الأمور موما دي نسأل الله تعالى أن يعيدنا من ذلك وني ريواق أنا سوى يا راكبا في ميادين الهوى مرها يا مي تسيا سكين فدا جان فاني كشجت قطبا لسافي باب قومي وراسلا في ثياب الغي نشوانا wanda suna cikin kayan zalunci yana annashuwarsa hayya mazar zamani lokaci fa ya wuce wa wallal umru fi la'ibi la yuwa ta wuce mutum suna cikin shagala daga jin kiɗa sai kallon wasa sai kallon dirama sai buga gem rayuwa ta kare a buga gem rayuwa ta kare a kallo ya fi kama kadama ba abun da ka samu ya ishe ka a yanzu ka yanke kada kana makana ya mantala a fajara shaiba ya wanda ga hasken furfura a kan shi ba da bulogi arba'in ka kai arba'in ba furfura ka gani a gemunka ko a cikin gashinka a zama kana tsigewa ka je kana shafa bakin abu lokaci ne yi. mutuwa ta yi maka adalci tana maka tana maka notice ya malmaza alaihi ba da zalika layali ashara sinin wanda shekara goma ta wuce shi bayan nan hatta balagar hamsin ya gama arba'in da furfura ya yi shekara goma da furfura wannan bai shekara karyo ba ya man huwa fi mu'tarakil manaya ya wanda yake cikin fagen mutuwa mutuwa na kai hari kana zullewa mutuwa na kawo bara kana zullewa ciki ya ɓace ka je a yi kaza ka ji mutum na fama da basur ne ciwo kaza ne wane ne kaza ne a shafa wannan a shafa wannan a haka wata ran za a kai martabar da in an shafa ba za a wuce ba a nemi jijiyar da za a faruwa a mababu. daga daga hamsin daga sittin zuwa hamsin fage ne na mutuwa sittin zuwa saba'in nadir ne mai wucewa nadir kwala yau kaso matan tasiro me kake jira har yanzu da baka karyo ba baka tsaya ka yi wani abun ku zo ku gani a kan addinin ka ba ba da hada da khair illa an ya tafiya yanzu ya kini ne ya rage maka amma tastahi min al-kiram al-katibi tun kana shekara ka kaza suke rubuta maka har zuwa yanzu kana wajen shekara saba'in amma ana liqalbika an yastabira aw yalina lokaci bai ba zuciyarka haske ya kullo ya tunatar da kai kayo wani mai waka na cewa a ƙarƙashin wannan ilallahi tuqabbal al-qida'in min al in min al ka tuba zuwa ga Allah tun kafin rayuwa ta kare ko kayya wallahi la ta'aban mafadi'at al-amri kada ka aminta abun nan bai same ka ba kana da kaman babu komai wannan ta wuce ai na yi ai na yi wata ta sake nawa ta wuce kana na yi ka binne kila matarka ka binne ƴaƴanka ka binne mahaifinka ka binne kakanka ka binne aboki ka binne kaninka wala tastasig manna an du'a'i kada ka kurumce da kirana fa innama da'autuka nasiha kai nake maka ishfaqan alaika min alwajiri saboda zunubi da hafsar kala hadisatu abubuwa na yau da gobe sun gargaɗe ka nuzula wana dakka illa anna zo wakare jin jinka ne da ya riga ya toshe tanuhu kana kuka wa ne a himmatu, in ma. an yi musu a kai kuka kai kuka kai kuka abokinka ya mutu ko kuma wa'in ɗinka ya mutu malan ka daina kokawa wanda ya mutu kai wa kanka kuka shi an ga yadda ya cika to kai ka san da za ka cika wa nafsuka la Ba ka mutuwa wa kuka wa kanka wa anta alal asri wannan ne na hudu na biyar fal mautul mujir kuma mujir ne tsinke rayuwar gaba daya wal mautu la yanzuru al insan mutuwa ba ta jira mutum ba ta ba da nauti kada ya mutu insano ala firashihi na'ima an rabu da shi lafiya lafiya ina kuna wata mutuwa wata jakuma sai dai ta Allah ta bai ta mutu da kyau ba kuma sai ka zo da ka zo ya jikoki da suka asu tafkiri na karatun da muke kafin a shiga masallaci aka yi da ita aka yi sallar jama'a yara suka zo da mota mama tafi gida ta ce kai ku je ni ba zan ni gida ba yau sai an yi sallar magariba sai na yi karatun tsakanin magariba da isha kuma abin ku bayan isha ku dawo aka yi sallah aka yi karatun magariba da isha malam ta tafi gida malam wajen sha biyu ta ce ga garin kuna sai dai da safe kawai aka zo aka ce min gashi gashi gashi gashi gashi bai tauna da kyau gare ta ta yi aiki ranar sai da ta yi kwana da ita cikakken kwana sai dai Allah ya karbi aikinka to irin wannan mutum na gani irin wannan mutum na gani dole gwiwarsa ta karyo in ko ba haka ba to mutum ko za wata ran za a rufe kofa na waje wa kada ya mutu ala kursiyi amilan ko da wannan da mu hasa ya je fi gida ne da asuba da daddare an yi komai da shi ya tashi da asuba malam ya shigo masallaci ya ɗauki lasfika ya kira sallah bayan ya kira sallah ya ɗauko wajen ziyarsa da abin ɗiban shara yana shara yana tarawa yana shara yana tarawa ga su a hannunsa don gari bai gama waye ba sai ya tun tsare a kan fito to dai sai dai gobe na aka ɗauke shi to ce lafa aka kai gida to sharan ban sani ba ta yi wurin nan ko ba ta yi ba haka dai aka zo ana ta sanar da mutum ba ƙaun ba abin nan nan yake zama amma yanzu shi kenan to kaga shi kai masa da kyau ya mutu a masallaci ya gama kiran sallah ya kama hidiman masallaci yana shara gidan gara ke kenan duk abin da kake tanadi ka ajiyo kawai ka fara tanadi ka yi kokari ka biya bashin ana jinka in ka san kai wani ba daidai ba neme shi ku sasanta baban ka kai wa aika aika a same shi baba na san ba za ka son je wuta ba alal hakika na yi ma ba ka yafe ne. maman ka kaiwa neme ta ku sasanta mijin ki ka yi wa da kunyar lahira wanda ta duniya to wani dai abu ya ɓaci an maka abu sai dai kai haƙuri don ban sani ba ƙila an mutu ka yafe min shekara kaza ina maka kaza ina roƙon ka yafiya daga nan ko Allah ya taimake ka ka samu kai kyakkyawan cikawa wa kada ya mutu fi tariqihi mashiyar wannan misalan za mu kawo za a wuri kaza ma an yi kaza ni ma dan uwana an yi kaza ni ma dan uwana kaza ya ku wannan biyu ya qulu mautul fujaa irin wannan mutuwa ta mamaya za ta iya zama rahatul lil mu'min sauki ga mumini wa a fatin lil fajiri idan kun bakin cike ga fajiri idu mai rabo man ka duniya kasala an tasarrukahu wanda ya bar duniya tun kafin ka daina yi da shi shi ya daina yi da ita wa an ka kashi wa bana qabarahu kabala an kula ya shirya kabarin kafin ya shiga na san dai ba kana nufi ne za ka je ka kai rani ka haƙa ka gyaggyara nan za a sani ba shi ne ginin kabarin ba ayyuka ne masu kyau shi ne ginin kabarin ko da a cikin taɓo aka faka ko da dabbobi ne suka cinye ka in Allah ya yarda da kai kana cikin rauta yarda da canna kuma ko da ka je ka gina wancan ka yi abin da kai wannan ba zai amfani ka ba labari ya zo daga Anas radiyallahu anhu yana cewa wata na kunna ma'a rasulillah faja'ahu rajulu sai ga wani mutum ya shigo yace ya rasulullah ma ta hula Allah ya yi wani cikawa ala alaisa kana ma'ana anifan shin ba muna zaune da shi a zuwan kalu kala kada subhanallah ka annaha akabat al-jahdi kai ka sai an tafi shi da fushi ne man من حرم وصيته mara rabo shi ne wanda aka hana masa yin wasiya ka iya tana da wasiya ka dauri har kana da wata wasiya da za ka yi to kai dukiyarka ba sa ka bace ba ta magada ce sai dai nan Allah ya kawo ma wata kyauta kana iya ka kafa dukiyarka uku ka ce ka kana roƙon masu gadon ka su baka kashe ɗaya a ce a ɗauka ka mutu ka bar miliyan ɗaya a ce wa magada to ku ɗi miliyan shida ni ku ban miliyan uku na so zan yi wata bukata ta in Allah ya min cikawa wannan miliyan uku to ku je ku yi min masallaci a wuri kaza ko ku je ku yi min aiki iri kaza ko ku damka min na a hannu kaza ina da faran za a yi min abin da yake cancanta kana iya yin haka Ko in kai irin wannan mutuwa shi za ka yi Allahumma ya sani idan kana da wasiya kar ka bari zuwa gobe baka rubuta ba ka tabbatar da ka je ka rubuta kuma ka bi duk da za ka ɗaure wasiyan ka ɗaure ta zamani in zamani juye to sai ka tafi da zamanin ɗin ba juyewa ba dama akwai mu ba mai dole akwai rubutu da ake na wasiya akwai yadda za a bi a kulle shi babu yadda za a yi dole a zartar da shi sannan kuma in ka kalli ma gidanka akwai wani kaikai kaikai to sai ka nemo lauya ya rubuta maka inda da duk inda za a je hukuma za a je kan nan da hankalinsa ya rubuta kaza ya yi kaza gyara nan balle nan taushe nan ikaza nan nemo su kaza su kaza su zama su ne shaida in waɗannan ne dole ne za a yi kaza a cikin wannan ƙa'idoji ka kukkulle shi kenan ka zama musu ce ka tafiya ta ko da sun yi amfani da wani ƙarfi sun juya ta Allah ya gani kamun da kake yawa Allah zai baka ka su kuma duke ba su musu barka ba za a zai da su kwashe don haka nan wannan amfanin ilimi kenan ka yi amfani da yadda za ka kulle abun ka yi amfani da to abubuwa na da tsawo ayoyi dai akan wannan abubuwan ainihin mun yi guda shi guda biyar saura guda biyu ubangiji ta baraka wa ta'ala ya taimake mu mu yi amfani da wannan wasiya ta manzon Allah mu yi maza maza mu gabatar da ayyukan alkhairi kafin ta kwafe mana الحمد لله ذي الفضل والإحسان يمن على من يشاء بهدايته للإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس بادروا بالأعمال الصالحات قبل الفتن الملهيات السادس أو الدجال فسر غائب ينتظر الدجال صيغة مبالغة من التجل وهو الكذب والتمويه والدجال رجل يبعثه الله في آخر الزمان يصل إلى دعوى الربوبية يدعو أنه رب فيمكث في فتنته هذه أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كالأيام المعتادة لكن يعطيه الله من القدرات ما لم يعط غيره حتى إنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت ويأمر الأرض فتجدر والسماء فتقهر ومعه جنة ونار لكنهما مموها جنته نار وناره جنة هذا الرجل أعور العين كان عينه عين كان عينه إنبة كإنبة كأن عينه إنبة مطافية مكتوب بين عيني كافر كاف صاء ضراء يقرأها كل مؤمن وكاتب أو غير كاتب ولا يقرأها المنافق ولا الكافر وهذا من آيات الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من فتنته ويأمر أمته بالاستعاذة من شره ويرسل الله تعالى عليه عيسى عليه السلام فينزل من السماء فيقتله كما جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ببابل في فلسطين السابع أو الساعة يعني قيام الساعة والساعة أدهى وأمر فبادر يا أخي بأعمالك الصالحة قبل فوات الأوان واغتنم ما أنت فيه اليوم من نعم لا تعد ولا تحصى تزود لأعمال لعباد لمعادك وفقنا الله تعالى وإياكم أبو الرجي أنا أبو اللي إجاباتني bayan godiya ga Allah da roƙon Allah da tsira da aminci wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da fa a cikin dai abubuwan da ake magana a yi gaggawan kyawawan ayyuka kafin ɗaya daga cikin tunun da masu shagalantarwa na shida dujjali wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama dujjal mugun abu kenan wanda baya nan amma duniya na jira shi abdijal siga ce ta mubalaga mai yawan karya wa huwa al wa tamwih yana da walanke ruwa yana da juya magana wa dajjal wannan dajjal da ake magana rajulu mutum ne da ba'athahu Allah fi akhir zaman Allah zai turo shi ko zai sado da shi a ƙarshen zamani shiru ila da'awar rububiyya zai kai zai yi da'awar allantaka yadda'i da rabb zai zauna a cikin wannan fitina tashi na halakar da jama'a wajen kwana arba'in kwana guda kamar shekara kwanan da zai biyo kaman wata sauran kwana da zai biyo na gaba kaman sa'i wato duniyar kanta in ya bayyana sai ta juya wasa'iru ayyamihi kal ayyamil mu'tada sauran kwanukansa kuma kaman da aka saba lakin yawtihi Allah musibar Allah zai bashi iko min al-qadarati ma lam hatta innahu ya amuru sama'a fatamtir yakan ce sama ta yi ruwa wa ya amuru al'adu fatambut ya sa ƙasa ta tsirar da ciyawa ya wuce duwatsu bice su fitar da zinarin da ke ciki ya fitar wa ya amuru al'adu fatajidab ya sa ƙasa ta bushe sai ta bushe masu bin sa ainihin yin fitar da ƙasar wanda suka ƙin sa ya busar da ya yakan ce as-sama'u fataqhar yace wa sama ta tsaya ta bushe sai ta bushe wa ma'ahu janna wa na zai zo da aljanna da wuta ana ni'ima da abun duniya wanda ya bi shi a buɗa masa wanda ya ƙi bin sa a ƙuntata masa shi wannan kusan hargizin duniyan nan son sominsa ne amma bai bayyana ba Lakin na lakinnahuma mumawahide aljanna ƙarya ce wutar ƙarya ce ni'imar ƙarya ce azabar ƙarya ce wannan wutar ta fa aljanna ce a wannan aljanna ta fa wuta ce wannan mutum annabi ya daɗa bayani a kansa a awar la'ayin wato ina da siffa ta ma'ana bakare ne yana da siffa hissiyar idonsa ɗaya anna ina batan tafiya kamar wani inabi da ya tsotse an rubuta a tsakanin idonsa kafin wato kafin da sa'un dara ya qara'uha kullu mu'min duk wani mumini zai karanta shi wanda ya iya rubutu har wanda bai iya rubutu ba wala ya ƙara ahalin munafiku munafike Allah zai hajjabe shi ba zai iya karantawa ba haka kafiri wa hadha min ayati wannan yana daga cikin alamomin kudura Allah na tashin alkiyama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana neman izini daga tsari dajjal kuma muna karantawa akwai ana muna karanta tahiyya in yan sallamewa daga sallah bukan sha Allah mana na'udzuka min fitnatil mahya wa min fitnatil dajjal to hadisi ne ana neman tsari daga fitinan dajjal fitinar tashi fitinar shi wa ya amuru ummatahu yana umurtar al'ummansa annabi kenan bi isti'azati min sharri wa yursilu Allah ta'ala Isa Allah zai aiko annabi Isa fa yanzilu min as-sama' ya karko daga sama kamar yadda annabi ya faɗi fa ya kashe zai kashe shi kama ja'a fi ba'd al ahadith sahiha bi babilun babilun da shi luddu na cikin falastin wannan shine na shida fitintunan da ke kawai da mutum asabi um wani mutum yi addu'a kan cewa ka Allah ya kai shi lokacin eh, to ai wannan an riga an yanka sai dai in Allah ya kai shi Allah ya tsare shi daga fitina sai dai roƙi Allah ya tsare shi daga fitina wannan kwanukan in Allah ya yanko mutum yana cikin lokacin ba yadda zai ba za a canza ba sai dai ko da lokacin ko babu lokacin mutum bai kai ba sai dai ni tsare daga fitina shine aula kamar yadda annabi ya faɗi eh kai ce ainihin da mutum bai kai ba masu kaiwa aya akwai al'umma annabi to saboda kadan ya nemi dai tsayi da fitinan sa kamar yadda annabi ya faɗi na ah, wanda ya mutu kan ya riga ya mutu wancan kuma wanda mutu ya mutu ai alƙalamin sa ya ɗauki an rufe masa komai to babban tashin kiyama yani asa'a yani a kiyama sa'a wa sa'atu adaha ita wannan sa'a lamarinta ya fi girma kuma ya fi muni ya fi dace fabadir ya akhi da amalika yi maza maza dan uwana da ayyukanka na gari kafin wannan dama ta kuce wa ma an tafihi yau a yi amfani da abin da kake cikinsa yau na lafiyanka na mulkinka na arzikinka na jama'arka na baiwar da kake da shi min ni'amin la tu'addu wa la tuhsa ga sunan tazawwad li amli ma'adika kai guzurin lahirarka وفقنا ta'ala تعالى وإياك اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك يحصل لنا بها توفيقك وتكشف بها عنا عذابك وتغشينا بها رحمتك يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك صغيرة اللهم بدوام جناك عن كل شيء سواك ارحم دوام افتقارنا إليك ولا تجعل استغاثتنا بشيء دونك وكما خلقتنا لعبادتك وفقنا لما خلقتنا وكما ضمنت لنا أرزاقنا فاجعلنا بضمانك واثقين وكما أنزلت علينا كتابك وبعثت إلينا رسولك فجعلنا بكتابك عاملين ولرسولك متابعين وارفع اللهم عن نيجيريا الغلاء والوباء والبلاء وجميع بلاد المسلمين وارفع عنها وعن جميع بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله